وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikhwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha biyar ga watan ramadan Hijrar annabi muhammad sallallahu alaihi sallam, daga maka zuwa madina yau shekara 1440 lissafin nasara yau muna 20 ga watan biyar shekara ta 2019 wasa-wasa azumi yau ya raba tsakiya an gama hawa saura gangara matan mashe'un illa bada naksuhu duk lokacin da abu ya kai ƙololuwa to sai fara mai sai fara raguwa Allah ka gafarta mana taimakon marayu wani bawan Allah ya ba da kayan yara 'yan kanti guda saba'in da shidda cewa a baiwa marayu Allah ka saka masa da alkhairi wata baiwar Allah ta ba da atamfa guda ɗaya Allah ka saka mata da alkhairi ya Allah yadda suka ba marayu tufafi Allah ka tufatantar da su tufafin alhariri ranar tashin alkiyama Allah ka sa su cikin masu shan ruwan alkausara kafin tafsiri an tara naira 4,460 a tebur an tara naira 5,000 a akwatuna an tara naira 3,600 sai a banki waɗanda suka kai gudunmawa ta bank account akwai mansur sani naira 200 abubakar mahadi mai shanu naira wato dubu ɗaya wani bawan allah dubu naira dubu biyar wani bawan allah naira dubu ɗaya jamilu awal naira dubu biyu haruna bashir naira ɗari biyu ibrahim ahmad naira ɗari biyar ibrahim musa naira dubu uku wani bawan allah naira dubu ɗaya abdulaziz dubu ɗaya ɗari biyar sai wani bawan allah ba a san waye ba ya sa wa marayu gudunmuwa naira dubu talatin da biyar wani bawan allah shi ma dubu biyu da ɗari biyar abdullahi awal aliyu naira dubu ɗaya shu'aibu abdullahi ya taimaka wa marayu da kudi naira dubu goma ta akawun ya Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka sa su sha ruwan alkausara tare da annabi mad sallallahu alaihi wasallam rashin alkiyama Allah ka rufa musu asiri duniya da lahira akwai Umar Aminu Muhammad ya aiko marayu gudunmuwa ta naira dubu biyu akwai Umar Musa mai kanti naira dubu ɗaya akwai haruna salihu naira dubu daya haruna yusuf naira dari biyar akwai labaran d yunus ya aika wa marayu da taimakon naira dubu goma akwai saratu lawal naira dubu biyu akwai hassan sale wato bahija ta aika da naira dari biyar akwai wani bawan allah naira dubu daya da talatin da biyar wani bawan allah dubu daya wani bawan allah dari biyar akwai umar abdulrahman naira dubu daya akwai nasir suleiman mai wada naira dubu biyu akwai balkisu isiyaku naira dubu ɗaya akwai lantana wato sabi'u naira dubu ɗaya akwai abdulkadir muhammad naira dari hudu akwai sakina naira dubu biyu wani bawan allah ya yi kawo marayu gudunmuwar naira dubu ashirin da biyar muhammad sadiq naira dari biyar hawa umar wali naira dari biyar akwai usman abubakar naira dari biyu akwai muslim staff da suke ggss wato maimuna gomel maimuna gwarzo maimuna gwarzo to wannan staff din sun hada wa marayu gudunmuwa ta kudi naira dubu goma Allah ka saka musu da alkhairi duka waɗannan bayan Allah da suka ba da gudunmuwa Allah ka musu albarka da mu da su Allah ka sa mai makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna ranar tashin alkiyama total abin da aka tara ta hanyar barki naira 127 da naira 35 idan an hada da wancan lissafi an samu naira 140 da arba'in da naira casa'in da biyar Allah ya saka kowa da kowa da alheri account details na kwamitin marayu wato account number 00 011608115 account name shine Opens Welfare Committee Jibius Kaduna State sai banki shine Stanbic IBTC Bank ku ci gaba da taimakawa marayu Allah zai kula da 'ya'yanku bayan rayuwarku ku ci gaba da taimakawa marayu Allah zai yaye mana musifu da suke damu mu mu ci gaba da taimakawa marayu tana cikin gajerar hanya da ake samun makwabtaka da manzon Allah aljanna ranar tashin alkiyama ɗazun da nake samun text daga shugaban ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna na tarayyar Najeriya fadilatu Sheikh Imam Abdullahi Balalo cewa a yau dinnan Allah ya yi wa babban malamin mu rasuwa sakataren majalisar malamai na ƙungiyar izala na Najeriya baki daya Sheikh Ali Mustafa Maiduguri Dr. ali mustapha maiduguri babban malami ne na musulunci a yanzu a najeriya wannan najeriya da muke ciki yana daga cikin maluman da allah ya hore musu sanin harshen larabci a najeriya dan ana neman maluman da suka san sirrin harshen larabci da lungunansa da kwarewa a kansa akwai dokta ali mustafa a ciki babban malami ne kuma kan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk gwagwarmayar nan da ake yi a Maiduguri da duk rikita-rikitar da ake ta boko haram bai hana nan bayan Allah da'awa ba yau Allah ya karbi rayuwarsa in ba ku manta ba sakataren majalisar malamai na kungiyar izala a da shi ne dr alhassan sa'id adam jones babban malami mahaddacin alkur'ani mai girma bayan suwar dr alasan sa'id to shi ne wannan nauyi na sakataren majalisar malamai ya dawo kan dr ali mustapha karish ne na jami'ar islamiyya ya yi digirinsa na farko a madina kusa da makarantar manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi karatun digiri na biyu a university of jos sannan a nan university of jos a nan nake jin ya ci gaba da karatunsa na digiri na uku muna addu'a Allah ya gafarta mashi muna addu'a Allah ya lullube kabarinsa da rahama wannan ba karama asara ba ce babban bijimin malami na sunna rasa irin wa'annan musifa ne a cikin al'umma Allah ka gafarta in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani ala rama za ka tuno mana inda muka kwana Now. na'am ka gaya musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce a fagairar lahi abtagi hakaman yanzu wani Allah ne zan nema ya zama mai hukunci tsakanina da ku ya ku kafaran maka kun ɗauka ina jira sai an samu wani mai hukunci ya zo ya yi hukunci tsakanina da ku har ya gaya manni da ku wake kan gaskiya wake kan bata manzon Allah bai da bukatan wannan ya san wake kan gaskiya shi ke kan gaskiya ya san wake kan bata su ke kan bata shi yasa in ka yi sunna ka yi ta da a kan gaskiya kake kada ka yi kana kokonto to abin ne dai ya rikice ba wanda ya san daidai sai Allah ai sai an je lahira a can Allah zai bambance sai a tabbatar da to sai da aka je lahira sai aka tabbatar da ba daidai kake ba sai ai kaka sai a ce ka dawo duniya ka gyara ko a ce ka wuce jahannama wannan sakar ce ne tun daga nan duniya dole ka tabbatar abin da kake daidai ne ba wani abu ne daidai ba sai sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce hanya ce a ba wata man da ita kamar da ƙur'ani ya ce yasin yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin hmm. Allah sai da ya rantse ya tabbatar mana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa annabin Allah ne kuma yana kan siradin mustaqim kenan hanyar sai ita ce me siradin mustaqim duk wanda zai raba ka da hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga hadisi ingantacce Buhari ya rawaito ga hadisi ingantacce a Muslim amma ya tsaya na maka inda inda ya tsaya yana maka kauce-kauce da kwane-kwane da zagaye-zage watsi da shi dan bid'a ne ka san inda dare maka a fagairar lahi abtagi haka man Allah yana cewa ka gaya wa kafirai kuna tsammanin ina neman wani koma bayan Allah ne wa har yanzu ya hukunce gano wa ke kan gaskiya ku ke kan gaskiya ko ni nake kan gaskiya wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala alhali Allah nan shine wanda ya sauka muku da alqur'ani mai girma ya sauka muku da littafi mufassala wanda aka yi bayani dalla dalla daki daki a cikin sa babu kwane kwane duk dakikancin ka sai ka gane sakon da Allah yake so isar maka Allah ya ce walladheena atainahumul kitaba waɗanda muka ba su littafi yahudun nasarawa Allah ya ce ya alamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq wallahi sun san qur'anin nan saukakke ne daga wajen ubangijinka da gaskiya in ji Allah ahli kitabi sun san qur'anin gaskiya ne saboda haka Allah ya ce fala takunanna al mumtari kai annabi kar ka yadda ka zama cikin masu shakka akan qur'ani Allah ya sawaka annabi ba zai zama cikin masu shakka akan qur'ani ba annabi ya fi kowa imani da wa da alqur'ani mai girma malamai suka ce wannan ayar ta yi daidai da wata aya a cikin suratu yunus aya ta 94 inda Allah ya ce ba in kun tafi kunta fi shakkin mimma Allah ya ce fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka kasance cikin kokwantan Qur'anin nan da na saukan maka gaskiya ne ko ba gaskiya bane fas'al allazina yaqra'una alkitaba min qabli to tambayi maluman yahudawa waɗanda suke karanta a taura kamin kai in saukan maka da ƙur'ani za su tabbatar maka da ƙur'anin nan gaskiya ne domin sun ga siffarka da siffar ƙur'anin a cikin littattafansu ku ji wata magana daga Allah zuwa gawa zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce to hakika gaskiya ta zo maka daga wajen ubangijinka fala takunanna minal mumtarin kar ka zama cikin masu kokonto da aka so kawai annabi wannan ayar aka ce in yana shakka ya tambayi maluman yahudawa kusan me annabi ya ce annabi ya ce la ashukku wa la as'alu annabi ya ce ban shakka ni na tabbatar qur'ani na daga wajen Allah ne saboda haka ba wani malamin yahudu ko malamin nasara da zan je in yi wa fatawa littafin nan na yi daga wajen Allah yake shine la wa la as'alu ban shakka kuma ban tambayar kowa ina da yaqini littafin nan na Allah ne malamai suka ce wannan ayar da Allah ya karanta mana ma'anarta ta yi daidai da wannan aya da take ina da take cikin suratu yunus sai Allah ya ce mai a gaba larama Allah ya ce wata matkalimatu rabbika maganar ubangijinka ta cika inji Allah ta cika ta tumbatsa sidikan wajen zamewar ta gaskiya ta gama cika duk labarin da ƙur'ani ya bayar gaskiya ne labarin da ya bayar ya faru gaskiya ne wanda ya bayar yana faruwa gaskiya ne labarin da ƙur'ani ya bayar zai faru nan gaba shi ma menene shi ma gaskiya ne shi ne watammat kalimatu rabbika sidikan alƙawarin da ƙur'ani ya yi gaskiya ne in yace ce abu zai faru gaskiya ne in ya abu ya faru gaskiya ne tammat kalimatu rabbika sidiqan bayan haka kuma tammat kalimatu rabbika adlan sannan maganar ubangijinka ta gama cika ta tumbaza wajen zamewanta adalci duk hukuncin da gani a cikin alkur'ani mai girma akwai zalunci a ciki babu zalunci a ciki sai dai kai idan baka gane ba ƙur'ani ya ce mace ba za ta yi saki ba sai wa zai yi saki namiji turawa suka zuga mata suka ce ƙur'ani ya zalunce ku yadda zai iya sake shi ke ma ya kamata ki ce na sake ka da nasu hukuncin da na ƙur'ani wane ne fi adalci da za ka auro ta wa yake zuwa fira namiji ko mata in an hira an gama wake wani kyauta wa ya tura aka tambayo wa ba da sadaki wa ya akwati mai taya wa ya buga katin ɗaurin aure wa ya kawo mota ɗauko amarya wa ya gina gidan da za ta zauna wake cefa ne wake biyan kuɗin lantarki wake biyan kuɗin ruwa wake sayan famfas na jariri wake wake wake to duk ya gama wannan ta ce na sake ka akwai gaskiya a cikin wannan lamari babu gaskiya a cikin musulunci ya ce in an raba gado a ba mace rabin abin da za a ba namiji turawa suka zuga ta suka ce musulunci ya zalunce ta mu ko muka ce wa tammat kalimatu rabbika sidiqan wa adala a da kai da kanwarka ku ya mutu <clears throat> ya bar muku dubu talatin in an raba a bata nawa dubu goma kai a baka nawa dubu ishirin sai suka ce an zalunce ta sai musulunci ita dubu goma ta taje ta ɓoye a cikin dubu ishirin ka za ka ci da kanka ka ci da ita aka yi wata shida an kashe dubu goma saura nawa kana da goma ita ba goman tana nan kun yi kunnan doki sai ka ce za ka yi aure ita ma ta ce za ta yi aure ita in za ta yi aure ba za a ba sadaki ita za ta bada ko ita za ta karba ita za ta karba ta ce sarakinta dubu ishirin sai aka ba ta sai ta hada tana da nawa kai ma wacce za ka auro ta ce sadakinta dubu ishirin kana da dubu goma sai ya kaga sai ka ciwo bashin nawa dubu goma ka hada da wannan ka miƙa yanzu tana da nawa dubu talatin kai kana da nawa baka da kokobo ga bashin dubu goma kana da minus 10,000 naira sai aka ce ita mijin da ya aure ta nan dubu goma ta ci gaba da ɓoye kanta ya gina mata gidan da za ta zauna shi zai saya mata zani shi zai sai dan kwali shi zai sai takalmi shi zai wuce fane shi zai sai naman miya shi zai sai kananzir da za a sa a fitila shi zai nemo caja shi zai kawo maganin sauro shi zai shi zai shi zai shi kai kuma yanzu ba ko kwabo ga bashi kuma aka ce wacce za ka auro kama haya in babu ci bashi ka biya da tsiya-tsiya in ka ɗinka wa kanka riga ka ɗinka mata zani da nata da naka dinna kanka ka ci da kanka ka ci da ita in ma daji za ka je in ma faskare za ka dole ka kawo ka kawo ka kawo ka kawo ka kawo ka kawo don Allah an zalunce ta da aka ce a bata rabin abin da aka ce a baka ashe watan Rabbi rabbika sidikan wa adala duk hukuncin da ƙur'ani dai dushe kaga adalci in kana tare da mace sai kuka rabu akwai yaro karami dan sai Allah ya ce ita za ba ta rike ba kai ba don Allah da uwa da uba wa ya fi shakuwa da dan in an kwace dan wa zai fi cutuwa Allah sai ya ce a ba ta dan ita za ta rene shi to ya za ta yi wajen renon nashi sai Allah ya ce biya za ka yi ba kyauta ba me za a yi biya za ka yi in namiji ne ma ka biya in ma jariri ya ce ka biya wa za ka biya uwar ta shayar da wa ɗan da ta haifa me yasa yanzu ba matarka bace ka ciyar da ita nonon da jaririn zai sha sai ta ci abinci ne abincin ya narke sai ya zama ruwan nono sannan jaririn ya sha in ba ta ci abinci ba za a samu ruwan nono to tun da yanzu ba kai zaka ci da ita ba da kai zaka ci da ita to masararka da shinkafarka da ɗan tantakwashinka shi ke narkewa yaron yana sha ba za ka ba da kokobo ba amma yanzu ba kai ka kawo ba to ya za a yi dole ka biya don ta samu abin da za ta ci hannunan ya bubbugo jaririn ya bi ya sha aka ce ita za ta riƙe yaron har yaron ya yi wayo duk yana hannunta ba ka da daman ka karɓo shi sai in ta yi aure idan ta yi aure da ta riga ta auri wani miji daban in ta ɗauki ɗanka ta je da shi gidan wancan mijin yaron zai zaman agola zai zama me agola tana yi wa wancan mijin ya wa yaron gori yana zagin yaro yana cin mutuncin shi ko kishiyoyi su masa gori an zo musu da agola sai aka ce to yanzu ka ɗauko yaron ya dawo gidanka ya rayuwa mai yanci an yi adalci ko ba adalci ba yanzu ka ɗauko yaron ita tana da mijin da zai ɗebe mata kewa duk wata doka da Allah ya yi a ƙur'ani mai girma in ka kalli dokar sai ka ga cike take da adalci amma duk dokar da ba da Allah ba wahala sha'ani ne da ita bature in yi doka in ka bi dokan matsala in ka ƙibi matsala a ah? in kana tafiya da daddare sai fitilar motar ka ta mutu mai doka ta ce ka yi dole a mota ko ko za ka ci gabar tafiya ba fitila to wannan doka in ka saba mata akwai hatsari ka tafi dunu dunu dunu ba fitila ka wa wani ko ne gwamza maka an samu matsala ko ba samu matsala ba in ka bi ta har zuwa akwai hatsari ka baro abuja ka wuce tafa kamin ka kawo jere sai fitilar ta mutu da daddare sai ka ce bare in tsaya ko ka baro jibiya kamin ka iso zurmi zuwa mararraban kaura sai fitilar ta mutu da daddare sai ka ce bare in tsaya kirnafin suna nan sai a zuwa sun kuce ka a kai buka a ce miliyan uku har yanzu akwai matsala ko ba matsala to matsala dokar duba ta Allah baka take in ka kibinta hatsari in ka bita ɗari bisa ɗari hatsari amma dokar Allah ita ce ba ta da implication in ka bita ka zauna lafiya in baka ka bita ba ka fada bala'i shine wa tammat kalimatu rabbika sidikan wa adala bambancin maganar Allah da dokar Allah da ta kowa a duniya kenan ita ta cika wajen zama sidikan gaskiya ta cika wajen zama adalan adalci wani abu sai Allah Allah ya ce la mubaddila li kalimatihi babu kuma mai canja magana Allah idan Allah ya kawo labari ba mai canja shi furubin labarin ƙarya ne in Allah ya hukunci ba mai canja shi ya kawo hukuncin da fi wannan labarin adalci wa huwa samiul alim kuma shine mai ji shine masani Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai ga gaba ma wato ita duniya da Allah ya yi ta marasa hankali sun fi masu hankali yawa marasa hankali sun fi sakarkaru sun fi yawa a duniya masu hankali da suka san me suke su ne 'yan kaɗan a nan ne inda demokuraɗiyya ta samu feluwa sai ta ce majority carry the ball ba zane ku an gane wannan yanzu na aka ce a gari akwai mahadatan ƙur'ani hamsin akwai limamai guda hamsin akwai farfeso ƙwararru akan ilimin muka daban-daban na rayuwa guda hamsin akwai dattawa guda hamsin mutum nawa kenan ɗari biyu akwai karuwai ɗari da ashirin akwai 'yan ƙwaya ɗari uku da tamanin ka ji an samu ɗari biyar ko akwai 'yan shalisha guda saba'in akwai 'yan shan ruwan kwata hada da kashin kadangare guda talatin ka ji an samu ɗari shida eh akwai sakar karu zaune gari banza guda ɗari biyu an samu ɗari nawa to in ka tsaya takara sai nan alaramomi guda hamsin da limamai hamsin da farfeso hamsin da dattawa masu hankali guda hamsin suka jefa maka ƙuri'a shi kuma wannan wannan inda rududu guda ɗari takwas suka jefa mai ƙuri'a Wa ya ci zaɓe ba kwan samu ba wanda inda rududu suka zaɓa wataƙila 'yan ƙwayan nan sun zaɓe shi saboda shi ma ɗan ƙwaya ne wataƙila karuwan nan sun zaɓe shi saboda sun san mazinaci ne ko sakarkarun nan sun zaɓe saboda sun san ɗan uwansu ne sakarai to amma majority carries the board majority carries the board to wannan shine matsala da abin da ya kamata a yi abin da ya kamata a yi shine liman ya kamata ƙura ya zama valid yana da bambanci da ƙura ɗan kwaya. idan ƙuri'a ɗan ƙwaya an ce ɗaya to ta liman a ce ashirin da biyar karuwa a ce ƙuri'a tana da bambanci da ta mata aure in ƙuri'a karuwa an ce ɗaya mata aure a ce to ke kuma aƙalla hudu an dan samu bambanci ko ba samu ba farfeso ƙuri'a ta zama tana da bambanci da kawai da gari banza domin shi kamin ya zaba, akwai abubuwan da zai lissafo na maslahar al'umma saboda ilimi da ƙwarewa da yake da shi to sai aka ce duka ɗaya ne an zo ƙuri'ar liman sai a ce ɗaya sai a zo ƙuri'ar jagaju sai a ce biyu bob siriri sai a ce ƙuri'arsa ce ta uku alaramma sai a ce ƙuri'arsa ta hudu zigi sai a ce ita ce ta biyar kowace ƙwara ɗaya ce mutumin da yake alhaji a anguwa babban dan kasuwa yana da arziki akwai sama da mutum 200 suna cin abinci karkashin sa ya kawo arziki ga al'umma ana cin moriya amma in dangula ƙuri'a sai ce nawa ɗaya mai sace agwagwan mutane in ya dangwala shi ma ɗaya ya kamata a ce wannan alhajin zai fi sanin maslahar al'umma da me zai je ya dawo fiye da wannan mai sace agwagon mutane to ita duniya ta karkaru ne suka fi yawa shi yasa sai Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa in tudai aktsara man fil ardi an sabilillah in ka bi inna rududu a duniya to batar da kai za to idan an ce masu hankali su ne kaɗan marasa hankali su suka fi yawa tsarin demokuraɗiyya kuma ce a ƙirga ƙuri'a kowa ƙuri'a sa sunanta ɗaya da Allah masu hankalin nan akwai aiki a kansu ko ba aiki a kansu menene aiki a kansu su yi shiru su bar inna rududun nan su je su yi abin da suka ga dama ba da za a yi mutumin kirki ya ci zaɓe kenan masu hankalin nan da suke da ilimi malamai da dattawa ma'abuta ilimi da hankali su ya kamata su yi nazarin menene maslaha ga al'ummar kuma su tashi tsaye su wayar da kan al'ummar nan cewa bisa auna wa'annan mutane da muka yi muna ga wane ya fi dama-dama ku zaɓe shi wannan dole ne a kansu idan suka ce ba za su yi wannan ba ai babu matsala ku kyalisu su kowa ya je zabi wanda ya ga dama kowa ya dangula wanda ya ga dama to za a haifar wa al'umma ɗa mara ido ban sani ba ko ku gane karatu za a haifar wa al'umma me ɗa mara ido wannan ne dalilin da ya sa kuka ga a zaben da ya gabata ƙungiyar izala ta tashi tsaye ta tantance ta yi matsaya kuma ta tashi tsaye ta wayar da kan al'umma cewa 'yan takarkarun da suka tsaya ga waɗanda su suka fi dama-dama kuma wallahi tsakaninmu da Allah muku tsakaninmu da wa da Allah me muke nema Allah ya ba mu sakamako ranar tashin alkiyama banda wannan ba mu da wata bukata shi ya sa ka ga daidai lokacin da ake kokuwar raba ministoci ake kokuwar kamun kafa na raba mukamai a daidai lokacin mu ko muna can kasar amerika da kasashen turai muna kira zuwa ga allah maɗaukakin sarki da a daidai wannan lokacin za ka ji mu makale a abuja ko kullum muna ina muna kamun kafa cewa ga namu ga namu ga namu sanda ake gwagwarmayar muka tsaya aka yi sanda ake rabon mukaman mu kuma a wannan lokacin muna wajen da'awa muna wajen me muna wajen da'awa saboda abin da muka yi mun yi shi ne dan Allah duk abin da kai dan Allah ba za ka yi nadama ba ba za ka yi ba ba za ka yi nadama ba idan mun yi dan Allah abin da ya saura na gaba mu yi addu'a kyakkyawan zaton da muka musu Allah ya tabbatar da shi mu yi addu'a Allah ya taimake su ya agaza musu bisa kyakkyawan zaton da muka yi musu wannan ita ce kadai alaƙar saboda in aka bar mutane sakaka to sakarkaru sun fi yawa duk wanda aka dumbuza masa kuɗi ya cafka an gama da shi amma in aka wayar da kai gane kimarsa da kimar al'ummarsa da jininsa da dukiyarsa da rayuwarsa da addinin shi dan kuɗin da za a ɗauka a bashi ya zama wa sharauhu bi samanin baksin da rahima ma'aduda to ba shi ke da muhimmanci ba ya tsayaye abin da shi ne cancanta shi ne dace da shi Allah mun gode maka duk abin da mun yi sai mun tsaya mun yi nazarin alkur'ani mai girma da sunna ta annabi muhammad sallallahu kuma ku lura duk wanda ya zage mu ko ya zarge mu akan siyasa ko kaji ya ce bai kamata malamai su sa baki akan siyasa ba ko ka ji ya ce bai kamata shugabannin addini su sa baki a harkar siyasa ba to in ka ratsu za ga an yi rashin sa'a ne waɗanda muka ce a zaben ba 'yan jam'iyyarsa ba ne shi ne kawai rashin sa'an da aka yi da waɗanda muka ce a zaben 'yan jam'iyyarsa ne wallahi ba zai ce mun yi ba daidai ba shiru zai yi kamar mushirki ya ci shirwa ya sha ruwa ƙarya nake yi ku kalli duk wayanda suka zarge mu me yasa kuna malamai kuka ce a zaɓi wane da wane to maluman da suka ce a zaɓi nasu a wajensu wayannan maluman kamar waliye ne su ba laifi aka aikata ba tunda nasu suka ce a zaɓa su wasu sa baki a siyasa ba ba shi shigi suka yi ba ba magana suka yi a kan siyasa ba a daidai abin da suka yi mu da muka ce a zaɓi wani sai aka rashin sa'a wani ba ɗan su ba to mu ne muka yi katsalandan mu ne muka yi karambani mu ne muka shiga sharo ba shanu mu ne muka bar aikin mu muka shiga aikin da ba namu ba mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne wallahi duk wanda ka ja magana wannan ne shi yasa za ga malaman da sun fi mu shiga siyasar har da rashin hankali ma sun yi a siyasar amma da yake 'yan jam'iyyarsu ne jam'iyyarsu suka yi wa kore jam'iyyarsu ka ce a zaɓa wa'annan 'yan siyasar da ke zagin malamai sun sa baki a siyasa ba sa zagin su ko suna zagin su ba sa zagin su hasali ma wasu 'yan waliye waliye ne tunda sun ce a zaɓe su ba ruwanmu da jam'iyya ba jam'iyyar da ke cikin ajandar babu ita duk jam'iyyar akwai ci a gani a ƙur'ani babu ita in yau jam'iyyar da muka ce a zaɓi ɗan takararta ta tsaye da ɗan takarar da bai yi ba waccan jam'iyyar da muka ce kar a zaɓi ɗan takararta a wancan zaben ta tsaye da ɗan takarar da ya dace wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa sai mun yaƙi wannan jam'iyyar mun goyi bayan waccan jam'iyyar wacce muka ƙi zama cikin iyalanmu muka ƙi yin komai muka yi ta yawo muka yi ta tallatawa kuma Allah ya sa wa maganar mu albarka ta yi nasara in gobe ta tsaye da ɗan takarar da bai dace ba waccan jam'iyyar da muka yaƙi 'yan takararta suka tsaye da ɗan takarar da shi ya dace to dama mu ba jam'iyyar ba ne menene mu ɗan takara sai kun ji mu mun fito mun zare takobi na kira da da'awa mun yaƙe wannan ɗin kuma mun goma ya waccan baya wannan shine adalci sidikan wa adala ke sidikan wa adala kuma a gwada gobe ku gani ku gami za zamu Allah mun gode maka Allah mun gode maka Allah ka ƙara tabbatar da mu akan daidai a kowane lokaci Allah ka ci gaba da tabbatar da mu akan daidai a kowane lokaci Allah ya ce wa in tuɗe aksara man fil ardh in ka bi mafi yawan mutanen da ke bayan ƙasa yudillu ka an sabilillah za su ɓatar da kai ne domin sa karkaru sun fi yawa waɗanda suka san me suke yi su ne wa su ne yan kaɗan Allah ya ce mafi yawa na mutane in ya Una illa zanna ba komai suke yi ba sai zato da zato suke aiki ba da yaƙi ne ba Allah ya ce wa inhum illa yakhrusuna ba abin suke yi kyardado kawai suke yi ji Allah kutsawa kawai suke yi ba su da ne alƙur'ani mai girma za ku je na magana akan zato da yawa a wurare daban-daban malaman aƙida da sauran maluma sun tantance ayoyin da suka yi magana akan zato a ƙur'ani mai girma me ake cewa zato A zannu. ziddul yaqin zato shine kishiyar me kishiyar yaqini yaqini kishiyar zato zato kishiyar me kishiyar yaqini shi yasa qur'ani mai girma ya ce wa idza qila inna wa'adallahi haqqun wa sa'atu larai rayba fiha Allah ya ce wa iza qila inna wa'adallahi haqqun idan aka ce lalle alƙawarin Allah gaskiya ne wa sa'atu la rayba fiha kuma kiyama ba ku kwanto akan ta qultum ku kafirai sai ku ce ma nadari masa'a mu ba mu san me ake cewa sa'a ba ba mu san me ake cewa kiyama ba inna zunnu illa zanna ba abin da muke kirdadawa mu sai zato wa ma nahanu bi mustaqini mu ba masu yaqini bane kun ga inna zunnu illa zanna abin da ya fassara shi shine wa ma bai bi nina. kenan a zannu ya zama kishiyar me ya zama kishiyar al-yaqin a Qur'ani mai girma ba sani ba ko an gane wannan kasancewa su kishiyar yaqini shi yasa yake zama kishiyar gaskiya shi yasa yake zama me shi yasa yake zama kishiyar gaskiya Qur'ani sai Allah madaukin sarki yake ainihin wato ba mu labarin yadda kafirai suke kirda dawa a harkar zato a cikin suratun najam sai ce in ya una illar zanna wa inna zanna Allah ya ce ba komi suke bi ba zato shi kuma zato in ana maganan gaskiya bai da amfani bai da sauran wata fa'ida bai wadatarwa da komi saboda shi zato kishiya ne na me wato yakan ma iya kaiwa ga zama kishiya na gaskiya ina fata fahimci wannan to malamai sai suka kasar zato zuwa mataki mataki a san da kafirci ne zato wanda yake menene kafirci ne akwai zato wanda yake haramun ne akwai zato wanda yake ya halatta akwai zato wanda wajibi ne mun samu zato kashi nawa kashi hudu akwai zato wanda kafirci ne akwai zato wanda haramun ne akwai zato wanda ya halatta akwai zato wanda wajibi ne wani zato ne ake cewa kafirci Shi ne su shine su'uzan billah su'uzanni billa kai wa Allah mummunan zato malaman ƙida sun ce kafirci ne shirka ne bisa saɓanin so su ce babban kafirci ne su ce karamin kafirci ne amma dai kafirci ne Shi ne shine ni billa yi wa Allah mummunan zato shi yasa a littattafan tauhidi a babin za ka same shi zato wanda yake haramun shine o zanni bil mu'minin o zanni bil mu'minin yi wa masu imani mummunan zato shi wannan menene shi haramun ne wannan ne zato wanda ya halatta shine azzannu dabi'i zato na dabi'a zato na me ɗabi'a dole akwai lokacin da abu baka da tabbas kan shi to shi wannan ya halatta wani zato ne wanda wajibi ne zaton da yake wajibi shine husnu zanni bil yi wa mu'minai yan uwanka kyakkyawan zato shi ko menene wajibi ne wayannan su ne kashe-kashen zato sau guda hudu wani zato ne za a ce kayi wa Allah mummunan zato wanda yake iya kaiwa zuwa ga kafirci ƙur'ani ya yi maganansu da yawa ƙur'ani ya yi maganansu da yawa kai imani cewa bid'a za ta danna sunna har ƙiyama ta tsaya wannan kayi wa Allah mummunan zato kai zaton kafirci zai danna musulunci har ƙiyama ta tsaya kayi wa Allah mummunan zato ka yi zaton ɓannar da kake aikatawa Allah bai sani ba ka yi wa Allah mai ka yi wa Allah mummunan zato wannan yana cikin su'u zanni billah ka yi zaton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai iya cin nasara a saƙonsa ba ka yi wa Allah mai ka yi wa Allah mummunan zato kai ta saba wa Allah kuma haka kana zaton Allah aljanna zai baka alahira. lahira ba abin da zai faru Ka yi wa Allah mummunan zato irin waɗannan munanan zato wa ubangiji ƙur'ani mai girma ya yi magana da su da yawa Ka yi zaton ƙiyama ba za ta tsaya ba Ka yi wa Allah me yi wa Allah mummunan zato Allah ya baka dukiya kai ta shegantakar da kaga dama kuma kana ganin Allah bai isa ya kwace dukiyar ba kana zaton baya da za a yi dukiyar ta kare tana nan har abada nan ma ka yi wa Allah me yi wa Allah mummunan zato irin wannan yi wa Allah mummunan zato malamai suka ce yakan kai mutum zuwa ga kafirci idan kana karanta Qur'ani mai girma zaka ga irin wayannan da yawa da Allah madaukin sarki ya ambace su kai zaton akwai mai iya kare ka daga fushin Allah in Allah ya tashi kama ka wannan ma yi wa Allah mummunan zato ne duk wani yana cikin su'u zanni billah shi yasa a Qur'ani mai girma zaka ga wurare da yawa Allah ya ambace irin wayannan Allah ramma a cikin suratul kahfi Allah yana magana wani mai arziki yace wa dakala jannatahu ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ماشي قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا يا إيه، أيها الله ممنزة على رمى أها je ka suratul fatahi ga wasu su masu yi mummunan zato bal zanantum allan yanqalibar rasulu أها وزين to bar nan je ka fusila wa ma kuntum tastatiruna an yashada alaikum to wani zato suka yi sai Allah ya ce me barnan je ka suratul ahzabi iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izagatil absaru yawa to what happened to bannan da kale imrana summa anzala alaikum min ba'dil gammi amanatan nu'asan yaga sha ta'ifatan minkum me suke cewa sun yi wa Allah mummunan zato ka ji gaskiyar magana me suke cewa me Allah ya ce a gaya musu to da wannan ƙasa hu zanna yahur wannan duka waɗanda suke wa Allah mummunan zato ne Qur'ani yake bayyana su daga nan za ga da hatsarin yi wa Allah mummunan zato malamai suka ce kafirci ne yana babin aƙida gona sai shiga ta gama haɗuwa Allah ya ce wa zalimin li nafsihi yana mai zalunta kansa qala sai ya ce ma azunnu ni ban zatan an tabi da hazihi abada gona na akwai da za ta kare kai da wuya kai ban yayi wa Allah mummunan zato ko bai ba ya ce wa ma azunnu sa'ata qa'ima ya ce kai kiyamar ma ban tsammanin za ta tsaya ban zaton za ta tsaya ya ce kuma a zatona da ƙiyamun ma za ta tsaya sai ce wala'in rudittu ila rabbi da za a mai da ni zuwa ga ubangiji na alahiran ma a to anan duniya ma dai kuri balle alahira ajidan na khairan min hamun kalaba sai na samu makoma da tafi wannan gonar wannan shine zatona wannan zaton kafirci ya maka yi maka gane kafirci ne me aya ta gaba alaran ma qala lahu sahibuhu wa ya yahru Full stop, full stop, full stop, full stop. Wato Qur'ani yana da daɗin sha'ani. Qur'ani wato in gane shi yana da sauƙin sha'ani. Komi nashi dalla dalla ne. da ya faɗi wannan magana akwai ansar da abokin shi ya bashi da wannan mai kudi ya faɗi wannan magana daga ansar muka gane cewa eh kafirci ne tunda Allah ya bada labarin a Qur'ani Allah ya ce qala lahu sahibu sai abokin sa ya faɗa masa wa huwa yuhawiruhu yana muhawara da shi sai ya ce akafarta billazi khalaqaka min turabin yanzu kana nufin ka kafircewa Allah da ya halice ka daga turbaya summa min nutfatin sannan daga digon mani summa sawwaka rajulan sannan ya daidaita ka ka zama cikakken mutum shi kake kafircewa ashe waccan magana da yayi ta zama kafirci kenan saboda yayi wa Allah mummunan zato so uzan billah annabi ya tafi yaki munafikai suka kibi su bin annabi gani suke annabin ba zai dawo ba ya tafi kenan shine Allah ya ce bal zanantu ba haka lamarin yake ba ai kun yi zato ne Allah yan kalibar rasul cewa annabi ba zai dawo ba tare da masu imani ila alihim zuwa ga iyalansu abadan har abada Allah ya ce wa zanantum zanna sau'i kuka yi mummunan zato Allah kuka yi mummunan zato ba zai yi tsara annabi da masu imani ba saboda mummunan zaton nan wa kuntum qauman bura sai kuka zama mutane halakakku ashe kafirci ne shi yasa Allah ya kira su da me da halakakku su wadancan da Allah ya bada labarin su a sotar fusilat su yi ta tsaye a duniya lokaci ya ke da mu gane ta fasar ayar sai Allah madaukin sarki ya ce wa ta kuntum tastatiruna an yashara alaikum sab'ukum wala abu absarukum wala juludukum sanda kuna duniya ana gaya muku fa in kuka zo lahira gaban ku za su bada shaida amma kuka ci gaba da zina ko ka ci gaba da shan giya ko ka ci gaba da ƙarya ko ka ci gaba da ƙazafi ko ka ci gaba da luwaɗi ko yi ta yin abubuwan da masu kyau ba Allah ya ce walakin zanantum anna Allah la ya'lamu kaseeran mimma ta'maluna kun yi zaton Allah bai san abin da kuke aikatawa ba kenan ka saba wa Allah ka dauka Allah bai sani ba shi ma mummunan zato ne wa Allah kafirci ne shi yasa Allah ya ce fa fazalikum zannukum allazi zanantum bi rabbikum wannan shi ne mummunan zaton da kuka yi wa ubangijinku ardakum wannan shi ya ku wa halakar da ku Fasbatun min alkhatiri da kuka waye gari cikin tababu yan wuta ashe yi wa Allah mummunan zato menene kafirci ne Wadancan da Allah ya bada labarin su munafikai eh Allah ya ce wa in zagatil absaru yayin da gannai suka karkata ido ya kafe wa balagatil qulubul hanajir zuciya ta zo makoshi kamar za ta fado saboda tsoro wata zununa billahi zununa har munafikai suka rinka yi wa Allah mummunan zato suna ganin kurin kusa riga an kammala munafikai kenan ya muka yi muka gane munafikai ne suka yi wannan domin masu imani qur'ani sai ya ce walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu yayi yi dan birni na'am kun ga muminai rundunar kafiran nan bata kara musu kobi ba sai imani da kara mika wa Allah wuya kenan allazina yazunnuna billahi zununa munafikan da ke cikin al'ummar Allah ka tsare mu to irin waɗannan munanan zato ka yi wa Allah to ka wa Allah mummunan zato malaman aƙida suka ce kafirci ne irin wannan mummunan zato wa Allah su uzanni billah mun ce zato yana da mataki guda hudu ɗaya kafirci wanda muka yi bayani akan shi da waɗannan ayoyi muka ce ɗaya kuma haramun ne ɗaya ya halatta ɗaya wajibi ne in Allah ya kai mu gobe ma karasa bayani akan wayannan kashe-kashe na zato subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi